Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. dakarun rasha sun ce sun kama garin liman da ke gabashin kasar ukraine da ke zama babban cibiyar harkokin jirgin kasa a yankin donetsk kame garin na nuna za a samu sauyi a yakin da ake yi a ukraine bayan wani aikin haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar 'yan bindigan jamhuriyar mutanen donetsk da dakarun rasha sai 'yantar da baki ɗayan garin krasny liman da ke hannun masu kishin ƙasar ukraine a cewar ma'aikatar tsaron rasha a jiya asabar kuma rasha ta ce ta yi nasarar gwada harba makami mai linzami mai tsananin gudu a yankin arctic ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce makamin mai linzami na zircon ya yi tafiyar kilomita dubu ɗaya kuma ya yi nasarar isa inda aka auna a yankin arctic a hali da ake ciki kuma binciken da turai ke yi na neman madadin makamashin rasha ya karu ainun tare da bukata da kuma farashi na mai da iskar gas daga kasar norway a yayin da kudaden ke kwarara kamfani na biyu mafi girma a nahiyar turai da ke samar da iskar gas na kare tuhume-tuhumen da ake masa na samun riba daga yakin ukraine prime minister poland matthias morawiki wanda ke neman kasar ta scandinavia ta maye gurbin iskar gas da poland ta saba samu daga kasar rasha ya ce ribar mai da iskar gas ta norway ta farauta ce a kaikaice a kan yakin ya buƙaci norway da ta yi amfani da wannan yanayi don tallafawa kasashe da suka fi fama da bala'in musamman ƙasar ukraine wani turmutsitsi da ya barke a jiya asabar a wani taron bayar da agaji na coci a kudancin najeriya ya yi sanadin mutuwar mutane 31 tare da jikata wasu bakwai kamar yadda 'yan sanda suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press wani lamari mai ban mamaki a wani shiri da ke nufin bayar da kwarin gwiwa ga mabukata wani ganau ya ce waɗanda suka mutum sun hada da mace mai juna biyu da kuma yara da dama turmutsitsin ya barke ne a wurin taron da cocin kings assemble pentecostal da ke jihar rivers ta shirya ya hada da mutane da suka zo wurin taron bayar da agajin na shop for free da cocin ke yi a kowace shekara kamar yadda kakakin 'yan sanda grace ringi koko ta bayyana an saba shirya irin wannan taron a najeriya mai tattalin arziki mafi girma a nahiyar afirka inda sama da mutane miliyan tamanin ke fama da matsanancin talauci a cewar ƙididdigar gwamnati an shirya fara taron bayar da agajin ne a jiya asabar da misalin karfe tara na safe amma mutane da dama sun zo tun karfe biyar na safe don tabbatar da sun shiga layi in ji ringe koko labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc akalla mutane 28 ne suka mutu a jiya asabar a kasar brazil sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka kwashe kwanaki ana yi a babban birnin yankin recife da ke zama babban gari a jihar pernambuco da ke arewa maso gabashin kasar in ji hukumomi a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an sami rahoton mutuwar mutane 28 ji hukumar tsaro farin kaya a cikin wata sanarwa lamarin ya faru ne da sanyin safiya lokacin da mutane goma sha tara suka mutu sakamakon zabtarewar ƙasa a yankin jadin montevard da ke kan iyaka tsakanin rasin da gundumar jabwatawo dos raps wasu shida sun mutu a wata zabtarewar ƙasa a karamar hukumar kamar gabe mutum biyu kuma sun mutu a rasin da kuma wani a jabwatawo dos raps a ƙarshe Jama'a da dama ne suka taru a jiya Asabar a Uvalde da ke kudu maso yammacin jihar Texas ta Amurka domin nuna alhini da kuma nuna girmamawa ga mutane 21 da aka kashe su a farkon wannan mako a ɗaya daga cikin makarantun firamare na garin. An sanya gice 21 a kusa da mabubbugar ruwa a farfajiyar kotun birnin. daya ga kowane ɗaya a cikin ɗalibai goma sha tara na aji hudu da suka mutu da malamansu guda biyu da suka hada da irna gracia da eva tarin furanni masu girma mutum-mutumin dabbobi da kyawawan sakonni muna ƙaunar ku za mu yi kewanku su ne suka kewaye giciyin an kuma kona kyandarori masu ɗimbin yawa pastor humberto redovato dan shekaru 33 wanda ke zaune a uvalde ya nemi kowa da kowa ya haɗa hannu a masa addu'a Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. shigowa zauren VOA. Har yanzu muna sauraron mahalarta zauren inda suke kokarin ba da mafita a matsalar tsaro da ya addabi kasashen Sahel. A yanzu za mu ci gaba ga malami na gaba. Alhaji Aliyu mahuta ta farko saboda matsalolin uku ne muka zana a nan dai muna iya cewa mun haɗa akan matsala uku ta tashi hankali a ƙasar nan akwai hoshi da makami akwai wannan safarin kwaya mm. akwai kuma ta'addanci wannan da ana ke cewa terrorism eh. to in muka ɗauke su wa'ancan eh, adalci zai kawo su wannan hoshi da makami da safarin kwaya an san idan aka sa adalci a ƙasa gwamnati ta sa kowa akan aikin shi ya nace ya yi adalci wannan sace-sace za a yi maganin su yawo da kwaya za a yi maganin shi in ya so babban matsala wadda ita ce wannan ta ta'addanci da ta shahi mali burkina da niger ita wannan sai an zamna an yi taka tsantsan saboda masu cin abinci a cikin ta ke da yawa alaji bince ba faran shi tana da hannu sosai saboda tun da suka zo suka kawo su a yankunan wannan ku je ku shiga littattafai na yankin lokacin da suka raba kasashen mu. za ku gane da a kwada shugaban kasa horon shi akwai kudurori da aka ɗauka wanda sun hi ku sanin yankunan wani za su ce muku iyakan nijar da burkina ta bi tsakanin tabkin tango-tango da tabki da icce uku da ke wuri kaza ina muka san su mu wani abuwa me mafita eh, mafita eh, mala aliyu abu guda ne muna muka zuna gaskiya hmm. yakin ga da an ka sa mana cikin kasashen mu mu yi la eh, ya kamata mu yarda da wani abu ba mu ciwo kanta da yakin sojoji abin da ya afku afghanistan ya nuna mana komin karhin ƙasa sojoji ta'addanci ba a iya ciwo kanta da makamai baiwa tunda amerika baka karhi da ya yi amerika gudu ta yi afghanistan yau in an ka saurari duk mutanen da sun kai magana ai a cikin yankunan mu akwai wa'anda in sun fara ana ji mm. leader na community kamata yayin ana zo a ciwo kan matsaloli na yankunan tilibe a gama lidar na Mali da na Burkina Faso da na Nijar wuri guda. Tunda kasashenmu sun zan kaman guda. Mm. In an ka magance abin a Mali nan za su zo su tada mana hankali. Kenan dole in ana sa a samu mafita gaba ɗaya za mu samu ko kuma gaba ɗaya kasashen mu su wargaje. Yauwa na gaba mahuta na ɗaya dai matasa su suka yawa kuma matasa bombai. Ko da Boko Haram ko ba Boko Haram in dai ba a yi adalci ba a kula da su bambadin tashi za. Dole ne a tsaya a yi adalci bisa wannan fanni. Wancan fanni wanda ya huce Nijar ya shahi duk ƙasashen nan na sahel. Sai mun bude ido mun jibi gaskiya kuma mun san ita ce gaskiya ba abin san barawo da barawo duka yakin na an sani wannan iyakokin da ake hodi arziki ne gare shi wani ya haɗi faran shi ta yi mu sanin arzikin da ke da kwai cikin ƙasashenmu kenan yana da kyau ne mu tsaya kada mu yi dogaro da wani babu wani wanda zai zo ya maka yaƙi ya kare ƙasa babu ina fata su shugabannin namu za su gane kamata ya yi a ce bisa wannan fannin ƙasashenmu su zo su zama baiwa a yi yaƙi je sanki sahel baiwa a yi je sanki sahel babu algeria baiwa a yi je sanki sahel babu nigeria dole ne ƙasashenmu su zo su zamna wannan ho business ne fa business ne suwa suke sai da makamai masu sai da makaman na su ne suka ba da kuɗi aka zaɓi gabanin nan na horon su ne suka ba da kudi aka zaɓi su maganin ingila su ne suka ba da kudi aka zaɓi shi maganin amurka ƙasashen da na hudi su ne masu ƙera makamu dole ne sai sun sai da makamu kuma in ka ɗauki europe tun takwas take cikin matsala ha'ilau tana cikin matsala sai sun nema ina ne ake neman shi afirka ne ake neman shi kenan ba yadda za a yi wani soji ya zo daga horon shi ya ka lahiya a nan babu Eh, mahuta Alhaji Aliyu akwai ta. Na farko dai a matsayina na ɗan horo hula ina kira ga 'yan horo hula na kewayen nan da ake tashi hankali kamar Nijar, Najeriya, Mali, Kamaru, Chadi da mu yi tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, mu tashi mu yi tsayin daka, mu yi gwagwarmaya yadda za mu maganin wannan abu. Allah ya kama muna da eh, mu yi maganin shi. Na harko kenan na biyu su magabata. dole tunda duk ƙasai sanga kowace ƙasa tana da kundin tsarin ƙasa kuma kowane kundin tsarin ƙasa alhaji aliyu ya ba talaka dama ka tashi ka hudu incinka ka tashi ka yi adawa da duk wani mulki da yake kama karya da yake cin hanci da rashawa da yake rishin gaskiya da yake rishin shari'a akwai shi cikin shahi na goma cikin kundin tsarin mu kuma na tabbatar da ma najeriya akwai shi don haka mu ne ya kamata mu tashi mai wannan gwagwarmaya tunda magabata sun zama shimgin sabara ba ka hana shiga ba ka hana hita an zaɓe ka ba bisa ka'ida ba ya za ka yi ka kubuce mu shi wannan kungiya ta ECOWAS ba dan talaka take ba cikin Afirka kungiya ce ta kare shugabannin kasa da tsohon shugabannin ƙasa kenan talaka ba za ka kwanto da ECOWAS ba mu ne ya kamata mu tashi mu waye musu da kai mu tashi mu nemi yancin mu arzikin mu ne ake son a yi babakere da sama da waɗi a amshe muna Aliyu Aliyu ba gani a Faransa wutar da take sha da take saida cikin kashi ɗari kashi tamanin daga afirka take ta cikin kashi tamanin da ke ta daga afirka kashi sattin daga nijar take ta yaya za a cewa yau an waye sahiya duk shekara sai an yi gobara yaran mu sun mutu cikin makaranta ta kara ai abun kumiya ne raƙumi ya shi ruwan kaji mu tashi mu tsinta madaurin ki daya mu kama mai maganin wannan matsala tun da shugabanninmu ba su isa wannan magani ba mai izuwa gaban faransa ya ce mata ba haka nan ba ne. ok to eh, gaskiya matsalolin da aka zana yawa gare su balle a ce ha an samo maganin matsala haka zama guda kuma ni dai abin da na sani na farko kaga irin yadda na ake ta bayani muna surutu to in ba a hankali ba su ma shugabannin kasashen haka ne ake ba a zawa da abun a aikace na ɗaya kenan na biyu um, dole sai ma amince da matsaloli wanda suke da dalili ko asalinsu na cikin gida ne maganinsu na cikin gida ne wanda kuma ya kamata a magance cikin haɗin gwiwa da wasu ƙasashe da wasu abubuwa ba yiwuwa kamar yanzu a kwatanta mana a ce gona wadda babana yau shekara biyar da wani abu bai iya noma saboda matsalar da ke da kwai iyaka da najeriya yankin madarinwa a ce mini sai an kori sojojin horon shi daga nijar babana zai je ya noma ba gaskiya ba ne wannan matsalar ba ita ba ce wani abu ne na daban in ka ɗauki misali hazawa wani lokaci sojin nijar runduna ta musamman guda ke da kawai da ake ce ma bayikos daga zawo wa'annan sojoji ko na kanada ko na Jamani ko na faranshi da na amerika da suke nan yau kusan kowace jiha an kirkiro mata runduna ta musamman horar da su makamman da ake ba su na aiki da atisayen da ake musu wani abu ne wanda ke bukatar kuɗi da yawa ƙasa ba ta da halin ta yi wasu abubuwa ne wanda sun taimaka Rishin sanin kasar da muke da ni da ne wani yankuna ko a ƙafa ko a moto shekaru 20 da suka wuce bani bangunan nan ka ɗauka ka haccin na godaran jigze kafan haka shiga cikin mali eh, eh, eh, adaran bukan da wani sauran akwai abubuwan da dole sai mun datar da barukokinmu na soji na bakin iyaka sun dace da barazanar da ke da kwai. Eh, assalamu alaikum. ina ƙara godiya a bisa kan tantamina da muke kuma Allah sa albarka a cikin zaman namu kuma Allah kawo bakin warware inda ya kulle kuma Allah ka yi mu taimako inda inda mu tamani Allah ka mu ɗaukata inda mu tamani Eh, duka in kai lissahi a yadda gaba ɗaya duk ra'ayi suka fito. Ina jin in hudda kalma adalci da kowa ina jin babu wanda bai kama magana adalci ba. Maganar inda take abubuwa ne suke wakana a cikin kasashenmu na afirka wani malam fiki yake cewa yanda musulunci yake da shika-shikai guda biyar to haka siyasa afirka ta rike shika-shikai guda biyar ka san me shika-shikan guda biyar na siyasa afirka shine sai ka zo babban makarici sai ka zo babban mai zurci sai ka zama wanda za a gamu da dan uwanka a cikin dan uwanka sai kana da kuɗi sai ka iya giba wai sabajin ku yanda za ka kawo mutum sheri wanda ya zama to zaman garin bai iya ba kuma sai in kai dabar kai ka zama babban mai yaudari shi ne magana duk wannan magana da ake shin mutane ana son bakin warware menene take faruwa ai bahaushe yake cewa ruwan da ya ba kashi a shi ruwa abubuwan da suka wakana a gare mu yau wanda muke ji a jikinmu da ɗiyanmu da jikokinmu mu shi ne matsala na ji ba na ƙi ba yau mi ya amfanin baɗaɓar rai in ji ma wannan ɓarai bahaushe mi ya amfanin baɗaɓar rai matsayin da muke ciki in za a yau aliyu demokrasin mu ta riga ta lalace don saboda mai zamanto mutane ba su san gaskiya ba su tsare gaskiya yau magana da ake yi yau ta kai matsayin da kowa wani suna kamar mulmushin abin akwai takardu da suke hutawa na a mukamman tsaron wanda mutane suka handame mu larurka da ake cewa adalcin ɓarawan aka ce karen da ya sha kwai kansu ta karewa ɓarayin da suka yi ɓanna a kama su a kai su gidan kasu amshi kuɗin amshin yau ya zama matsala a cikin kasar a ƙasarmu yau mu ko jihar Kano mu kai ba duka mu ce miliyan ashirin na biyu ba amma yau matsalolin da muke da kwai wallahi talakan da yake ƙauyen Kano ya yi talakan da yake zamanto a cikin ƙasar Kama da laban gode ƙware. To, Alhaji Bismillah. mafita? To, mahita tana kan zango guda uku. Na farko Hujja iyakanmu da Mali ya da kilomita ɗari bakwai wannan iyaka sake ne wato kenan sojinan sojinan mali ba su bisa wannan iyaka kenan wannan babban matsala mun zama kawa bakin garka a buɗe kenan dole ne wannan iyaka tsakanin mu da mali sai sojinan mali su ma sun yi kokari sun zo sun hoke ta na bui iyakanmu da libya ya da kilomita 300 ba kowa sai daji sai dai sojinan nijar kenan su ma ya kamata a iya cewa sun hoke su sun hoke wato iyakar ƙasarsu. Idan kuka ɗauki iyakanmu da Nijeriya, kilomita ya da dubu ɗaya da ɗari biyar mahi yawa sojin Nijar ne a kan iyaka. Ina sojin Nijeriya. Su da muke gani Nijeriya ita ce uwa. Kenan ya kamata a iya cewa su ma sojin Nijeriya sun zo sun kare tasu iyaka. Kakin mu zo a nan gida tunda akwai matsaloli na kwanci hankali. Mu ga yaya ne za a yi a ɗauki matakin ne, yaya ne za a yi matasanmu yau da kwai da dama waɗanda ana iya a ɗauke su a cikin soji su ƙara ƙarhin soji wannan ita ce mahita ina da ra'ayin da wanda ya kamata iya cewa yau gwamnati ya yi nazari a kansa doka ta ba mu incin wato mu iza wasiƙa mu tambayi gwamnati izinin a ba mu hanyar mu ɗauki bindiga ni ina cikin masu ra'ayin duk 'yan nijar duk mai inci duk mai adalci yana da odal in ya bi hanya ta gari ya riƙi bindiga ta kan shi domin hujja guda biyu zan ba ku anan na farko ni na yawo cikin ƙasashe na duniya gaba ɗaya tunda continent guda biyar kin na gane su na yi zama israel na ga inda yaro ko mai shekara goma sha biyar yana da incin ya ɗauki bindiga ya kare ƙasa ya kare kansa na zo amurka al'umma tana da incin ta ɗauki bindiga ta kare kanta ta kare kuma kasalta kenan mu ma a nan nijar mun lura da cewa kawai eh, a arewacinmu ko inda ake wannan tashin hankali da kidnapping in kun ga garin da waɗannan 'yan ta'adda ko waɗannan ɓare suke zuwa ko su yi kidnapping ko ko su yi sata garin da babu mai bindiga ne duk garuruwan da adda bindiga waɗannan ƙananan ƙananan banduka ba su sa zuwa eh, eh, lalle mafita kamar yadda nace maka ra'ayi na ban ɗauke shi addini ba ne amma kullum ɗan adam shi na ƙarya da mai daraja don ya samu da yau wani na iya ƙarya da aliyu mustafa don ya san matsayin shi a sashen hausa don ya samu biyan bukata to bisa ga dokokin addini duk garin da ake kiran sallah laifi na ma a ce an tai jihadi gare a doka ta addini inda ana kiran sallah cikin garin laifi ne a ce ma an tai jihadi a gare Da nan wannan magana an ce wai addini ne kuma shi da mun ka ce mun ku barayi ne business ne ba wai wani abu ne mutane na son ka kirkiro wannan abu akan neman kuɗi haka take ko ina ake yin shi akan neman kuɗi ne ake yin sa ba wai ana yin shi dan addini ba abun da saken siyasa sun ka shiga cikin shi kuma don su yi farfaganda don su kada wani zamanin boko haram da an ka yi shi an yi farfaganda don a kada wancan shugaban kasa yanzu wanga kuma shi buhari shi da kanshi dauke na nijar da shi za su farfaganda za a ce bai samu ba ko kuma wanda a cikin siyasa shi wannan aibi ne irin na kyan siyasa ina son mutane su gane amma abu guda nake son kyan Nijar su gane dokar kasa kamar yadda mutane suke son su sani mutane su ɗauki makamin ne a ce a bisa doka a ba su wani matsayi ko na polis ko na soji wannan laihi ne bisa doka. A nan za mu ja linzamin shirin idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da shugaban sashen Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke sallama da ku mu huta lafiya. To a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kamar da bakin kwarya muke wannan hira yanzu haka. A ah, malam ko za ka ga dan matso haka kada ruwa ya ji kaka ko za ka gabatar da kanka. Eh suna na Saminu Salisu. To Malam zabi kai mutumin wani gari ne? Ni mutumin faskare ne. katsina tsari jihar katsina kenan local gamba to yanzu na ga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka fiyo wata ko eh. to yanzu wannan fiyo wata malam nawa ake sai da fiyo wata naira ashirin a yanzu kowane kwaya ɗaya ko ledar gaba ɗaya. kwaya ɗaya ana sai da gaba ɗaya daya ɗari biyu amma shekarun bayan ni na san cewa kamar ana sai da wannan abu naira goma ne aka yi ta yi shingoran zabi haka yanayin rayuwa ne kuma bai lokaci ya canza shi ya kawo haka yanzu malam ka kwashe kamar shekaru nawa a wannan gari na abuja gaskiya na tun 2002 da ke zuwa nan 2002 kwarai kuwa kusan shekarun kafa yanzu ashirin kenan a garin ina zuwa yana dawowa yanzu gida yana dawo ne zuwa lokaci zuwa lokaci haka to tun da kake zuwa waɗannan a cikin waɗannan shekaru ashirin dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi gaskiya kamin wannan na fara sai da rake a nan garki eh. a shekarun baya nan kamin da koma wannan ok kamar kai shekara nawa kana sana'ar rake din na shekara uku yanzu kenan dai da yanzu ka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba to ka san kuma na rayuwa haka yake ba da baya kasancewa amma su samu ne samu wadda tafi wannan gaskiya insha Allah wanda ya fi wannan din zai zo insha Allah eh, to malam kaman zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske ah, eh, za ga kaman matsalar gurin zama da abin abinci kamar a ina kake da zama ne ina nan garki a nan transformer garki transformer a nan kake da zama eh. to kana ka kama haya ne kana zaune ne a gidan haya ne koko yaya eh, mun kama daki da yanzu ku nawa mu biyar ku biyar da kuka kama kowa yana hada ana hada ba kamar kuna biya a wata ne ko shekara duk wata zama ba dubu goma haka kowa zai biya naira dubu biyu kenan eh, eh, a watan ba to amma malam yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa kana samun kamar nawa a rana gaskiya alhamdulillah ga wakin gwargwado ana ya samu dubu biyu ɗaya da ɗari biyar naira dubu amma ina lokacin zafi ne ana iya fi haka na yanzu lokacin damuna ne kana samun dubu ɗaya wata ran bawa ka samun dubu ɗaya da ma a nan da damuna da ake cikin yanzu To malamin yana da iyali kuwa? Gaskiya da iyali, Suna da mata ɗaya da ya biyu. Ayan ka biyu, mata ɗaya ya biyu. Ya yanzu yi. A masha Allah, Allah ya raya su. Amin amin. To ka ah, suna su ma nan a garin Abuja ne tare da kai? Suna faskari local government. Wacan Katsina, eh. jihar Katsina. Eh. To kana ɗaukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka je can ganin gida? Yana wata biyu, wata uku haka, sai na koma. kana wata biyu wata uku eh. kamun muka je ganin gida kwarai kuwa to malam yaya maganar eh, karatu fa karatu an koi karatu an karatu boko na yi karatu boko da islamiyya ba ni ban taba ba gaskiya domin ma ina secondary na karatu da na tsaya na kai aji biyar ka kai aji biyar na babban sakandare Ina karatu na tsaya mu wallahi to amma menene dalilin da yasa malam ka dakatar da karatu wallahi yanayi na rayuwa ne yanzu haka ina son inda samu tallafin ma zan koma cikin bayar karatu to yadda yanzu na ga abubuwan suna tafiya idan Allah ya kawo maka wadata kenan kana sa ran gobe za ka sake koma makaranta ka ci gaba sosai kuwa sosai wallahi ina farin ciki ko ko gobe ma ya samu dama Allah zai koma domin ilimi shine shiga shiga zaman duniya kuma haka ba to amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake faɗa ba wanda yanzu kai wallahi na fahimta saboda ne rayuwa ne kawai don a lokacin muna cin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wanda kashe-kashen da ake a halin yanzu wallahi to shikenan malam to mun gode kwarai Allah ya taimaka nagode nagode Allah ya saka alai Allah ya taimake ku amin nagode shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.